السلام من الخطاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم رانا جمعة تقوس جوات رمضان شجر من رن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو دايا دا مهود دا أربعين دا دايا ودتداتي دا دايا جوات بيار ميلادية النبي إيسى عليه السلام dubu biyu da ashirin daidai Allah ya dawo da mu domin ci gaba da tafiyarmu na alkur'ani cikin suratul anbiya wadda za mu tashi a aya ta hamsin da bakwai insha Allah amma katin nan akwai abubuwa guda biyu akwai wanda ya yi tambaya yana cewa yana son a yi masa bayani game da matsayin wanda suke ba da tazara a wajen sallah saboda tsoron kamuwa da wannan cuta ko annoba ta corona muna fatan Allah ya kare mu ya nisanta ta barin mu waɗanda aka jarabe su duka a duniya Allah ka yaye masu asali a sallah haɗa safu ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da sahabbai yadda ake hada safu kafafuwa ko kuma sawu da kafadu har lokacin da suka lakanci mahimmancinsa sallallahu alaihi wasallam ya ce latasurunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum ya zama wajibi ku daidaita safunku idan kuma ba ku cika sahu kun manne kun hadu kamar yadda na koya muku ba to Allah zai saba tsakanin zakatan wannan shine asali sai dai har kullun kada mu manta inna lil darurati ahkam idan aka ce wani abu ne na lalura aka tabbatar da laluran tabbas to hukunci na iya canzawa shi yasa kake ganin soja a fagen fama sallar na canzawa daga yanayin da sallar da aka san ana yi na jam'i amma aka kira shi salatul khawf don haka wa malamai sun yi ƙoƙari wajen ishtihadin ya za mu kauce ma wannan al'amari don haka wannan lalura ce a fahimta ta wallahu ta'ala alam soja wajen fama misali zai iya sallah yana gudu ma kuma cikin jini da dukkan yanayi saboda inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ba za mu iya cewa wanda ya sallah a irin wannan yanayi sallar saba ta yi ba domin yanayi ne na lalura muna fatan Allah ya yi mana wallahu ta'ala a'ala wa a'lam sa'annan akwai kwamiti na marayu wanda ta saba a duwatan azumi takan tarurruka mabambanta ƙarƙashin wannan tarurruka da take yi take gabatar da neman gudunmuwa don a taimaka kuma a tallafa mu marayu da azumi da sallah to yanayin da muka samu kanmu a yau saboda wannan annoba irin waɗannan tarurruka ba za su yiwu ba saboda kiwon lafiya da tsaron lafiya Allah ta'ala ya kare mu gaba ɗaya kwamitin marayu na zariya local government ne suka yi magana cewa a tunasar da bayan Allah masu taimaka nan tunda yanayin da akan haɗu su taimaka ba zai yiwu ba to su taimaka ta hanyar banki don haka akwai banki biyu da za mu yi magana yanzu mu ba da account number ɗinsu wanda duk yake da hali kuma ya niyan taimakawa ko mace ko namiji sai a transfer ko a tura ko wani abu mai kama da haka ta hanyar dai da mai turawa ya gaya su masa sauki na ɗaya akwai unity bank account number shine 0 0 biyu biyu biyu biyu sau uku kenan sannan ɗaya biyu bakwai takwas hudu wannan shine unity bank mu ƙara 0 0 biyu biyu biyu ɗaya biyu bakwai takwas hudu sannan akwai jaiz bank shi kuma da account number din kamar haka 000 guda uku kenan sannan biyu takwas uku biyar uku ɗaya takwas in maimaita 000 biyu takwas uku biyar uku ɗaya takwas kuma alhamdulillahi an turo min cewa akwai wasu bayin Allah guda biyu akwai wanda ya ba da dubu ɗari Allah ya ba shi gidan aljanna akwai wata baiwa Allah ana ce mata Zainab Aliyu wanda ta ba da dubu biyu Allah ya ba ta gidan aljanna wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum an wala shukura muna daɗa kwadaitar da 'yan uwa wannan aya da take cewa bayan Allah sukan ciyar da dukiyarsu don neman yardan Allah kuma sukan ciyar ne don Allah ba tunanin za a yi musu sakamako ko a yaba musu a duniya ba suna ci da marayu miskinai da mabukata muna fatan za a ansa kira Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu gaba ɗaya ya samu cikin masu aikata alkhairi ta malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن بسم الله الرحمن الرحيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين آية تدكباتا كانونا من يدى waɗannan mushrikai na zamanin annabi ibrahim su da kansu suka gane suna cikin wauta annabi ibrahim ya bayyanar da batansu a bayyane har suka kai ma suna cewa wai da gaske kake ko ba'a kake ko wasa wannan wasan fa bai dace ba annabi ibrahim alaihi salam ya kafa masu hujja cewa ubangijinsu mahalicin mai da kasai shi kuma ya yi imani ya shaida babu mahalicin da za a bauta ma in ba shi ba to shi annabi ibrahim a gabansu ba tare da shakka ko tsoro ba yake rantsuwa da Allah yake ƙarfafa rantsuwansa yana cewa watallah na rantse muku da Allah la'akidanna asnamakum wallahi sai na yi makirci ga gumakanku sai na hallaka gumakanku a yaushe ba a da an tuwallo mujbirin a lokacin da bayan kun juya za ku tafi wajen bikinku da idinku na kafici wannan kamar yadda ayoyi za su nuna mana siyakin aya yana nuna ba wai ya ce kai ku saurara zan farfasa gumakanku zan daddatsa gumakanku ba ne a'a tunda ya ba da hujja an bayyana ta bayyana ƙarara amma san zuciya ya sa sun ƙi fahimta sun dage a kan abin da suke na bautan wani ba Allah ba sai yana irin zancen nan da akan ce zancen zuci to kyale su kawai da sun ƙi to ba gumaka ba ne sun ce alloli ne suna amfanarwa suna kuma iya cutar da wanda suka so to zan nuna musu ba su iya amfanar da kowa ba su iya cutar da kowa sai na daddatsa su sai na ragargaza su har maganan ta fito wasu suka ji Allahu akbar to dama duk shekara akwai biki na kalan kowa ko kalan kowa da suke zuwa su yi mashashensu su yi bushashensu su yi su shine idin idinsu to a lokacin da za su fita shi sai ya yi amfani da wannan dama don haka ma baba ya ce tashi mu tafi yaro ya ce inni saqimun ani ba ni da lafiya ba zan iya tafiya ba hikimarsa ya tsaya gida ba kowa ya je ya musa wannan gumaka ya daddatsa su guntu-guntu ja alakun to lokacin da suka fita wajen bikinsu da idinsu da kalankuwansu da shagalinsu da shamholiyarsu annabi ibrahim yana gida yana da lafiyayyen gatarin shi sai ya ɗauka ya nufi ma'abad ɗinsu garken gumaka faji'a lahum jazara diye guntu-guntu da su ya rusa su ya faffalle su ya kace-kace da su hikima irin ta annabi ibrahim Allah ta'ala ya ce illa kabiran lahum sai ya kyale babban gunkin da ke wajen wanda ya fi kowanne girma amma sauran duka ya kakke ta su ya babbala su ya daddatsa su me yasa ni a hikima ga wannan aiki da yayi ta'ala ya ce la'allahu illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un domin idan suka dawo bikinsu suka zo wajen bautansu suka ga duk gumakan da ke wajen an kakkarya su ga babban tsaye ya ɗauki gatarin ya rataya masa sai su koma game shi su nemi bayani babban allansu ya masu bayani wa ya daddatsa waɗannan wa ya gama da su waye kaza waye kaza waye kaza jama'a musulmi ku dubi hikima ta annabi ibrahim wanda Allah subhanahu wata'ala ya aza shi a akai tunda dama ya bashi shari'a to shikenan ga sunan sun dawo sun tafi ma'abad din su menene mashhad din yake nuna mana gayina qalu qalu lokacin da suka iso suka ga duk an kace-kace da gumaka an babballa su an yi guntu-guntu da su sai suka ce man fa'ala haza bi ahli hatina ai duk wanda yayi wannan aiki ga allolinmu innahu lamina zalimin lalle shi wannan azzalimi ne mugu ne Allah naka mai kare kan ya kasa kare kan shi mai baka lafiya ya kasa ba kan shi lafiya inda kana da hankali an shi ka san babu uluhiya tare da shi babu kudura tare da shi babu irada tare da shi kai ne ashe azzalimi baka ba wanda ya cancanta haƙƙin da ya cancanta ka bashi ba ka ba wanda bai da hurumi bai da cancanta haƙƙin da ba naki ba to sai aka yaya كفر يقال له إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا sai wasu daga cikinsu suka farat suka kada baki suka ce sami ina fata ya aiko lokacin da za mu fita mun ji wani matashi yana ambatansu da shari cewa sai ya aibanta su yuqalu lahu ibrahim matashin nan saurayin nan da ake ce masa ibrahim ce au dama ya zo yi mana jayayya ya mana jidali mun husuma da shi ashe manufansa kenan falu falu قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون sai kafiran nan masu bautan gumaka suka ce fa'atu bihi ala a'yunin a je a kamo annabi ibrahim a tara mutanen gari a sa shi a gaba ya mai da bayani daga nan mai masa hukuncin da ya dace da shi kowa yana gani yana sani la'allahum yashhadun domin mutanen gari su shaida kada su ce mun zalunce shi su san ta'addancin da ya yi, dama musulmi dama annabi Ibrahim haka yake so a tara masa mutanen gari ya masu wa'azi kamar yadda annabi Musa da Haruna suka ambata Fir'auna da aka ce za a yi karan batta yaushe za a yi قال موعدكم يوم az-zina wa ayyu sharrin ya kamata ranar idi na ƙauye ya shigo na binni ma bai je aiki ba kuma da hantsi lokacin da kowa ba zai kosa ba saboda me hanya ce suke bi ta isar da da'awa ta isar da saƙon Allah subhanahu ta'ala ta kiran al'umma zuwa ga addinin Allah jalla jalaluhu shikenan ya samu abin da yake so za a tara masa mutanen gari bari mu ga me zai biyo baya na'am قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا an tara mutane an cincirin dodin mutanen gari sun haɗu ga sadana masu bautan gumaka manya-manyan shugabanni sun sa annabi ibrahim a gaba kowa ya yi tsit ana sauraro ga sunan ƙalu sai manyan suka ce ma annabi Ibrahim alaihi afdalus salati wa atamu taslim a an anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim a an ta shin kai ne da kanka fa'alta hadha ka aikata wannan aiki na aika aika bi alihatina da ga allolinmu ya Ibrahim kai Ibrahim kai kai wannan kai kai wannan kai kai wannan alhamdulillah annabi ibrahim ya samu abin da yake so tunda duk jama'an gari an haɗu zai faɗi kalma ta wa'azi mai hankali ya gane bautan gunki ba bauta bane ba cancanta a cikin wannan aiki na'am Ƙanabar بل قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون النبي إبراهيم عليه السلام يتي بل أوانيني اللوليني فا إنا ني إنا ونن أيكي fa'alahu kabirhum hadha wannan babban nasu kishi ya kankashe su duk shi ya gunguntila su duk shi ya tarwatsa su Allahu akbar fasaluhum ku tambaye su in kanu yantuqun in suna magana su gaya muku waye musu to anan fa al'amari ya zama ya kwaɗe masu annabi ibrahim alaihi salam dama yayi haka ne domin ya nuna gajiyawansu kuma su da kansu su yi ikirari su tabbatar da cewa ba sa magana kuma su yadda wannan abu da ya auku baiwa ya auku daga gunki kamar yadda za mu gani za su taɓe su gane ba su da hankali suna bauta ne wanda yake na tsokanci ko wawanci hadisi ya inganta riwaya ta imamul bukhari da muslim Allah ta'ala ya ji kansu abu huraira yana cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala inna Ibrahim alaihi salam lam yakzib ghayra salat fintaini fi zati Allah wato annabi ibrahim bai faɗi magana ta wadda ba ita ke nan ba a rayuwarsa sai shuri uku wato lokaci uku biyu ya shafi zatin Allah subhanahu wa ta'ala a inda ya ce na ɗaya bal fa'alahu kabiruhum haza wannan babban nasu ne ya aikata aishi ya aikata amma yana neman ya jawo hankalin ƙasar gaba ɗaya a? ashe yana iya ɓalla ɗan shi? kuma shi wannan babban da ya wannan aikin me yasa ya wannan aikin kishi yake yi ana bauta mashi tare da kannin shi da ƴan ƴaƴan shi da ƴan waɗanda suke basu kai shi da daraja ba su kai shi matsayi ba saboda haka ya zama shi kaɗai ke da mulki shi kaɗai za a bautawa kun gani hadisin yace to wannan ita ce ta farko ta biyu kuma qauluhu inni saqim zaratin da za a fita iyayensa da mutanensa za su je wajen shangallansu a bukukuwansu a idinsu shi ya ce a'a ni ba zan iya zuwa ba ba ni da lafiya ce wannan ita ce ta biyu ta uku kuma wani lokaci ya yi balaguru ya fita yana tafiya a wata ƙasa cikin ƙasashen ja'irai mugaye a azzalumai wanda suka kai mataki na sama a kafici da shi da matarsa saratu suka sauka a masauki sai wani ja'irin mutum jabbari ya zo yana wannan ƙasa ya ƙyalla ido ya ga matas to kuma Allah ya zuba mata kyau domin tana cikin ahsanun nas wanda Allah ya ba ta kyan da ba kowa ke da shi ba to da ƙyalla idan nan ya ganta sai ya aika ga na kusa da shi cewa aje a zo masa da shi sai wannan bafade na shi ya tafi ya sami annabi ibrahim alaihissalam ya ce masa ma zihil mar'atu mink qala hiya ukti wannan matar menene dangantakarka da ita me ya hada ka da ita annabi ibrahim ya ce uwa uwata ce bai ce matarsa ba don abin zai zama bala'i to wannan shi ne magana na uku da ya yi aka ce ya faɗi abubuwa wanda ba su ke nan ba guda uku sai wannan manzo ya tafi wajen jabbarin nan da ya tahi ya je mashi bayani kaji kaji kaji kaji Allahu akbar annabi ibrahim sai ya ce masara kin ga wannan lalataccen bawan da ya zo ya tambaye ni game da alaƙata da ke amma na gaya masa ke ‘yan uwata ce idan an aiko ki zo kada ki ƙaryata ni ki ce ke ‘yan ta wace fa innaki ukti fi kitabillah domin ke uwa ta ce a littafin Allah me yasa wa annahu laysa fil ardi muslimun gairi wa gairuk dan duniya ba musulmi masu imani da Allah a wannan lokaci in ba ni da ke ba kuma innamal mu'minuna ihwa ukhuwa islamiyya ne nufi ba kanuwa ta ce ke ba ko wani abu mai kama da haka shikenan annabi ibrahim ya kama sallah yana ta roƙon Allah aka zo aka tafi da ita aka kai ta wajen wannan mugun shugaba yana ganin ta ya rikice ya kai mata hannu zai kama hannun ya shanye shi kuma ya kama kyata bai san ma inda yake ba Allahu akbar nan take ya roƙa mashi Allah ta roƙa mashi Allah ta roƙi Allah ya koma daidai maimakon ya kyale ta ya sake gaza haƙuri sha'awa ta kama shi zai fizgota aka koma gidan jiya ya yi ta macarkita yana kin roƙa min Allah kin roƙa min Allah ta roƙa masa Allah ya koma haka aka yi ta wannan kaman dirama Allahu akbar to a lokacin da ya ga abinda bahaushe ke cewa ba sarki sai Allah sai ya dubi shi wannan na kusa da shi babban bafade ya ce ina kalamta a cini bi insan wa ina ma a taitani bi shaitan a ba mutum ka kamun ba shaidan ne wannan shaidani ya ce fita min da ita fita min da ita wuce-wuce da ita in ka fita da ita ka haɗa mata da hajjama su tafi sai mata kyauta da hajara. ta dawo annabi ibrahim yana ta sallah da ya ganta ya yanke sallarsa alaihi salam mahayam ya ce a wannan lokaci sai matar kalmar da ta so gaya masa kafallahu kaidal kafir fajar. ibrahim ka kwantar da hankalinka Allah subhanahu wa ta'ala ya isan mana da kaidin wannan fajiri kafiri lalataccen ja'iri Allahu akbar a lokacin da ta gaya masa haka ta ce kuma albishirinka wa ni hajjama ga shi habbaiwa ya bani yace te min hidima sunanta ma hajjama to waɗannan su ne abubuwa uku da ake cewa annabi ibrahim habuwa bai kiyama in an ce a je gare shi lokacin da kowa ke nafsi nafsi zai ce ah, na faɗi maganganu wanda ba haka ba ne guda uku na ɗaya na dubi gunki na ɗibiya masa gatari na ce shi ya sassare saura bal fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhum in kanu yantakun na biyu kuma za mu su fita wajen su da shangallansu babana ya ce mu fita na ce inni saqimin alhanin lafiya na lau na uku na dubi matata na ce yan uwata don haka ina kunyan Allah in je in ce a bani ceto ku tafi gunwa ne Allahu akbar yanzu kai dan Allah a rayuwarka shi fa wannan duk kalmomin da ya faɗi da dalili saboda ka aje da shi bautan wani ba Allah ba bukin yake yake na kafici na shirka shi yasa yake bai da lafiya kuma dan ya da'awa ya jawo hankalin mutane ya nuna musu ba su fahimci addini ba ba bautan gunki ne bauta ba domin la yanfa wa la yadur shi yasa ya daddatse sauran gumaka ya babban ya ce shi ne ya aikata ku tambaye shi in yana magana ko ku tambayi waɗanda aka yi ma in suna magana su gaya muku wanda ya yi masu sannan kuma wannan ya tsara wani hurumi ne ya ce uwa ta ce kuma uwar tasa da tawili shi ne na musulunci shi ma wancan akwai malaman da suke cewa da zai nuna shi sai ya nuna babban yatsan sai ce fa'alahu kabiruhum haza wannan babban yatsan ya aikata saboda ne babban yatsa ita ce hannu duk waɗannan yatsun guda hudu inda za a share babban yatsan ka zan babu ka ga wani aiki za ka yi da su ka gwada ka gani duk abin da za ka yi yi da yatsun hudu ka kisa babban ka. shine Madubu, shine jigo shine kan jirgi ta ragobinsa take sannan kuma cewa 'yan'uwarsa ne yana nufin 'yan'uwarsa ta imani Yan'uwarsa ta imani na mu'minu na ishwa amma tare da haka yana kunyan Allah akan waɗannan kalmomi Muhammad bin Sirin ya ce Abu Huraira Allah ta'ala shi ƙara masa yadda idza hadasa bi hadis قال فتلك أمكم يا بني ماء السماء wannan hajar ita ce mahaifiyarku ko uwanku ya ku larabawa yake nufi a takaici ci gaba hadisi buhari da muslim suka rawaito shi kamar yadda muka ambata na'am ila an To bayan ya ce da su bal fa'alahu kabiruhum haza, fasaluhum in kanu yantiqun babban su ya masu haka shi ya kankashe su ya faffalle su amma fa ku tambaye su su gaya muku ya waye masu in suna magana za su yi bayani to ai fadal nan faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun faraja'u ila anfusihim sai hankalinsu ya dawo jikinsu ha suna zargin kansu da kansu ai laifinmu ne me yasa da za mu fita ba mu sa masu gadinsu ba me yasa ba mu sa musu masu tsaro ba yau gashi abin da ya auku duk an kashe allolinmu to kai an kashe allanka a kashe ka kuma yaya kenan wanda kake ganin zai kare ka ka ce an kashe shi kuma kana cewa baka sa mishi mai gadi ba innakum antumuz zalimun ko ne dai azzalimai kun basu ba ku ba su tsaro ba ai bai kamata ai ma Allah haka ba yo Allah ai shine zai amfanar da kai kai ne mabukaci shi mawadaci in dai Allah na gaskiya ne ya أيها الناس antumul الفقراء ila الله wallahu huwal ganiyul hamid Allah yana cewa ya ku mutane gaba ɗayan ku ne matalauta ku ne mabukata ku ne matsiyata mabukatan abin da ke ga Allah Allah mawadaci ne bai bukatan wani abu a wajen ku. ya za ku ce ba ku ba shi tsaro ba ku ne azzalimai ku ne kaza kaza ku ne ba ku kyauta ba ba ku kula da allolinku ba ba ku sa musu masu gadi ba ashe ba Allah ba ne ko ba alloli ba ne sannan ma'ana ta biyu innakum antumuz zalimuna lalle ku ku ne azzalimai kun san waɗannan ba su iya kare kansu baddilan au fadlan su kare ku amma kuke bauta musu amma wannan zalunci ne ba ku faɗo bi abin nan ashe ba su da hurumi ashe ba su cancanta ba amma tare da haka ba su dawo zuwa bautan mahalicci guda ɗaya ba kamar yadda za mu gani na'am ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون sai suka sadda kai suka sun Askanci da walakanci da dolancinsu ta bayyana amma tare da haka suka ɗaga kai suka dubi annabi ibrahim salam suka ce laqad alimta ma iyan tekun to ka ce mu tambaye su ai ka san waɗannan ba sa magana me za su iya cewa ka taɓa ganin sun magana ne to kai yanzu wanda saboda kaskance shi da walakance shi da naƙasarsa har magana ma bai iyawa sannan take bauta masa to yace maka mene ya zai ansa roƙonka ya zai yi ya biya maka bukatarka wanda bai iya kare kanshi bai iya amfanar da kanshi bai iya biyan makansa da kansa bukata sannan kai ka je ka faɗi gaban shi kai ta hauka kana dolanci sun makansu ƙusa sun kafa a tsakiyar kansu kuma ƙusan inci tara bari mu ji ne annabi ibrahim zai ce ya samu fage قال أفتحتمون من دون الله قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم لما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون الله أكبر النبي إبراهيم عليه السلام yake ga su a na min dunillah yaya za a yi kuna mutane masu hankali masu tunani waɗanda kuke kiran kanku shugabanni amma ku koma kuna bauta ma wani abu ba Allah ba ina mahalicinku ina wanda ya ba ku lafiya ina wanda yake raya ku ya kashe wanda ya so ina wanda yake ni'imtar da ku da ruwan sama ya fidda muku abin da kuke ci da dabbobinku ba shi ya cancanta ashe ku bautawa ba ya kuka zo kuna bauta ma ma la yanfa'ukum shay'a wanda in kun bauta masa ba zai iya amfanar ku da komai ba kuma in kun ki bauta masa wala yadhurrukum ba zai iya cutar da ku da komai ba ina hankalinku ya tafi wanda ko magana ba zai iya ba wanda za a zo a ɓaɓɓalla shi a watsatsaka shi a dagargaza shi ba zai iya kare kansa ba ya zai iya kare kan wani hurmi yake da shi na kabauta masa Allahu akbar hujja ta raba ku yake usil lakum kai can kai can ku wali mata abuduna min dunillahi dan me kuke bauta ma abin da ba Allah ba ba ku da tunani ne ba ku da hankali ne ba ku gane bannan da kuke ciki ne ku rabi da bata da kafici ba ku da wani abu ne wanda yake zai maku jagora ya kai ku zuwa ga tsayuwa akan wannan hujja da na kafa maku bayyananna ku bi Allah subhanahu ta'ala, da takawa kamar yadda wata aya take cewa wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi wannan ita ce hujja Hujjanmu in ji Allah subhanahu wata'ala wanda muka bai annabi Ibrahim ya kafa ta akan mutanansa afata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum ufkil lakum wa lima ta'buduna min dunillah ala ta'qiluna ba za ku yi hankali ba ba za ku zama su tunani ba ba za ku zama su la'akari ba ba ku da lura ne yanzu gashi an kashe allolinku ba su iya wani abu ba ashe in an zo za a kashe ku ba za su iya maka wani abu ba domin faqidu shay'in la yu'tihi kun tuba ya kyautar riga wa man la yamliku an kai sai zaki mutumin da bai kwandala a ce sai yayi zaka bai da kwandala ka ce sai yayi zaka ya zai yi zaka saboda haka kafirai hujja ta ratsa su sun dimauke yanzu kuma duk mutanen garin da mutanen ƙasan an tara su sun ji wannan muhawara sun ji wannan mujadala sun ji wannan bayani wa jadilhum billati hiya ahsan haka sun gane bautan wani ba Allah ba sokanci ne dolanci ne wawanci ne sai gaula da gauliya to wani usulubi suka ɗauka قالوا حرقوه وانظروا وانصروا آلهتكم إن كنتم فائلين حجة ta rusa su gajiyawarsu ta تاب تبتا ƙarya ta rushe yanzu kuma za su yi amfani da ƙarfin mulki ƙalu da suka ce kullum yaron in kuma bashi zai taɓa taɓata mana allolinmu ne zai ja mutane ne zai hana mu bautanmu ne za su bi ra'ayin shi ne daga baya ya kwace mulki ina mafita ke ku. ku haɗa wutan da ba a taɓa haɗa ta a duniya ba ku saka shi ku kurmusa shi ku ƙona shi mu huta da fitinan wannan dan yaron wannan in ya ƙara girma zai zama mana bala'i la ilaha illallah ana magana na hankali ana magana na ilimi ana muhawara da hujja ya za a juyar da ita da ƙarfin tuwo mai gaskiya ba ya fada don yana da abin fada idan ka ga mutum an soma magana ya soma kumfan baki to akwai matsala ba shi kan gaskiya ba shi kan dalili ansuru alihatakum jama'a muti ku taimaki allolinku ku la haula wala quwwata illa billah to mene amfanin bauta musu mene amfanin bauta musu in dai ku ne za ku taimake su a kame su ba wanda kake bauta ma ne zai kare ka ba hmm? kuma saboda dolanci da za ka tambaye su tun da su alloli ne ai ma'anan ila mai ba da doka ku gaya mana dokan da suka ba ku suka ce ku yi kaza kan ku yi kaza ku tsaya a kan kaza ku aikata kaza da za ka tambayi duk wani mai bautan wani ba Allah ba bai iya baka domin kalman ila tana nufin wanda zai baka doka ka bauta masa ga irin abin da yake so ga irin abin da baya so to ni doka suka baku? ina shari'a ta su amma duk da dolanci an baya maku bayanin gaskiya kun ce wai ah, a kona shi a taimaki alloli allolin kuma abin bautan su ne suke bukatan taimako yanzu ba ku da kuke bauta musu ne za ku samu gudunmuwa daga wajensu ba ashe ba alloli ba ne. in kuntum fa'ili in dai kuna son zaman lafiya a yi abin da ya kamata kasan nan ta ci gaba to abin da zamu yi kenan ku zo kawai a kona shi ta kona hali Allahu akbar wannan shi ne ra'ayin da suka ɗauka kuma suka zartar dan haka aka lizinta mu duk mutumin gasan wajibi ne aƙalla ya je ya kawo tawaga na abin da ya shafi ice wanda shi ne za a haɗa gumagumai a haɗa wutan da ba a taɓa ganin ya ita ba a duniya a saka annabi ibrahim alaihi salam a ƙona shi Allahu akbar kuma sun yi hakan malamai suna cewa wutar da aka hada don kona annabi ibrahim dan adam bai iya zuwa kusa da ita saboda bala'i sai da aka yi majajjewa wanda aka halba don a jefa shi ciki amma ta Allah ba tasu ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ke sa tasiri a dukkan al'amura lokacin da suka jefa shi kafin ya isa wutar ga abin da Allah yake gaya mana. a وأرادوا kulna sai mun ka ce ya na wuta ko ni banka yi sanyi Idan mai sanyi wa salama kuma sanyin na aminci ala ibrahim ga annabi ibrahim alaihi salam abdullahi dan abbas kamar yadda Imamul buhari ya ruwaito Allah ya ji kansu ya ce hasbi Allah wa ni'mal wakil qala ha ibrahim hina ulqiyat an-nar wa qala sallallahu alayhi wa sallam hina qalu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة حسبي الله ونعم الوكيل إبراهيم lokacin da za a jefa shi gidan wuta kalman da ya faɗi kenan akwai ruwayoyi mabambanta da ke cewa a lokacin da za a jefa shi Allah ya aiko da mala'ika cewa in kana bukata a saukar da ruwa yanzu ma mako ya kashe wuta. Zamahin ya ce, Amma ninka fala, daga wajenka ne ko daga wajen Allah, in dai daga wajenka ne ni ba na so, hasbi Allahu wa ni'imal wakil. Allah shi ya yi ma'ishina shi ne mai kare ni kuma babu wanda za ka dogara da shi ka samu biyan bukata kamar Allah babu kuma akwai ruwayoyi da suke cewa lokacin da ake hasa wutan nan duk sauran dabbobi suna ƙoƙarin kashewa ne amma tsaka sai tana hurawa shi yasa a hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da in ka ganta ka kashe ta ibada ce ibada ce tare da cewa tana ɗauke da bayan wasu iri-iri guba daban-daban annoba a jikinta na da yawa Allah ta kare ni annabi ibrahim alaihi salam jefa shi ke da wuya kafin ya isa kulna Allah ya ce sai muka ce kaji mulki inda yake kaji iko inda yake ya na sai wuta tuni ga zama mai sanyi sanyin kuma ba mai cutarwa da zai kandare ba wasalama sanyin na aminci na daɗi na ni'ima ala ibrahim ga annabi ibrahim annabi ibrahim su suna ganin sun jefa shi wuta shi kuma sai ya ji ya shiga cikin wani ni'imar Allah ne kwanakin duk da zai yi wutan nan ta mutu ana tara karan baɗake an kashe ibrahim annabi ibrahim ko yana cikin ni'ima wasu ma suka ce wutar sai ta ambaliya ta cinye su wallahu alam ana cewa bayan rayuwarsa a wannan matsayi an tambaye shi a rayuwarka ta duniya wacce rayuwa ce ka fi samun natsuwa da sukuni da jin daɗi ya ce zaman da na yi a cikin wutan nan da aka jefa ni na yi fatan ma ya zan dindindin saboda daɗin da nake ji daga nan za ka gane duk wani abu yana hannun Allah ne subhanahu wa ta'ala ɗan adam ba shi da tasiri kuma duk wani halitta ba shi da tasiri sai in Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi umarni wa a bihi kai da aka dai suka yi nufin sai ƙulla makirci ga annabin Allah Ibrahim alaihi salam sun ma kinci kamar yadda alkur'ani yake nunawa innahum yakiduna kaida wa akidu kaida fa makilil kafirina amthilhum waida faja'alnahum al-ahsarin sai muka sanya su sune ne kaskantattu ‘ya'yan hasara waɗanda aka galaba a kansu aka yi nasara a kansu saboda sun nufi kaidi ga annabin Allah cikin annabawansa Allah ya tsirar da shi barin wuta su kuma suka zama cikin walakanci da kaskanci Allah ka kare mu yi nan kamar yadda Allah ta'ala yake faɗi ونجيناه وموسى من الأرض التي باركنا فيها للعالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين الله ينا بام لابار يد يكب تد النبي إبراهيم يقوم إند يتي هجرة يقوم ونكسابا ونكسر شؤمابا ونجيناه مكتشيشي بر ونمتا دمتا ننسى سكهدا sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa lutsa da shi da annabi lut shi annabi lut shi ne wanda ya yi imani da annabi ibrahim shi kadai duk wa'azin nan nashi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi umma inna ibrahim kana ummatan qanita wa lam yakun minal mushrikeen saboda duk jama'ansa sun haɗa masa kai duk jama'ansa sun nuna masa kiyayya amma wannan bai sa ya rauni ba sai ya ƙara imani don haka shi a kan shi ya zama umma to lut ɗan uwansa ne sai ya yi imani da shi Allah subhanahu wa ta'ala ce to da shi da Lut muka tsashe su kenan in an tsashe su ana nuna su waɗanda aka bari sun shiga cikin tsananin hallaka muka ce fi hijira ilal ardin lati barakna fiha lil alamin su koma ƙasan nan da muka yawaita albarka da alkhairai a cikinta ga al'umman duniya baki ɗaya ita ce ƙasar sham subhanallazi asra bi abdihi min al-masjid al-harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إذا الأرض التي باركنا فيها إن الشام وند مسلاة قدس تيتكنتا النبي إبراهيم يتي إني مهاجر إلى ربي سيهدين زني هجرة kamar yadda Ubangiji na ya umarce ni zuwa inda ya umarce ni kuma na tabbata na yi amanna Allah ba zai haka nan ba zai shiryar da ni zuwa ga abin da ya fi daidai to shi kenan annabi ibrahim ya bar wannan ƙasa ya koma ƙasar sham ci gaba ووهبنا له إسحاق ويعقوب ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين bisa hijirar da ya ya bar iyayensa ya bar 'yan uwansa ya bar dangi gaba ɗaya ya koma inda zai samu sukuni ya bauta ma mahalicinsa kuma sai Allah ya yi masa baiwa ta biyu bayan da ya ba shi Ismail subhanahu wa ta'ala ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa kullan min as-salihin wa kullan ja'alna salihin wa wahabna lahu sai muka yi masa baiwa da ɗa da haihuwa Allah ta'ala cikin hikimarsa kuma wa muka bashi ishaq shine annabi ishaq alaihi salam shine fa basharnahu bi ishaq muka yi masa bishara zaka sami da kuma za a sa masa suna ishaq wa yaquba nafila kuma sai muka ƙara masa da jika yaqub shine nafila kamar waccan aya da take cewa fa basharnahu bi ishaq min وراء ya yaqub bayan ishaqa sai muka ce shi ma zai haifi jika gare ka yaqub baban annabi yusuf da 'yan uwansa to haka Allah ke baiwa in ka bi shi ka tsare sa wajen bauta baka hada shi da kowa ba ana ganin ka ba komai ba ba kowa ba Allah subhanahu wa ta'ala sai ya mai da kai kafi kowa kuma kafi komai wa kullum dukansu da Ibrahim da Ismail da Ishaqa da Yaqub ya Allah salihin mun sanya su cikin mutane na gargamu waɗanda muke ambatansu a cikin alkur'ani kamar yadda muke gani maganar ba ta yanke ba amma lokaci ya yanke mu muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa ya sa mu cikin shiryayyu ya sa mu cikin bayansa salihai na gargaru Allah muna roƙonka da izzanka da buwayarka ka raba mu da fitina da bala'i da musiba da dukan annoba يا غفور يا ودود يا ذا الأرش المجيد يا فعال لما يريد اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راكدين ولا تسلط علينا عدوا ولا هاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذان ومن سيئ الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله